Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfili hashin gumel. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasar Jamus, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugabar Jamus Angela Merkel jiya juma a birnin Berlin don tattaunawa da za ta mayar da hankali kan Iran da China. Kafin wannan ganawar da za su yi da Merkel, ta ce Amurka na ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar Jamus a wajen Turai, amma akan batun Iran ta fito karar ta nuna cewa jamus tana goyon bayan yarjejeniyar nukiliyar iran wadda aka cimma duk wadda cewa amurka ta zan yi daga yarjejeniyar sakatare pompeo ya faɗi lokacin wannan ziyara da ya kai berlin yana mai cewa amurka ba za ta shiga hanyar shirin intex ba wani shiri da kasashen turai ke samarwa domin kare kamfanoni daga takunkumin da amurka ta saka kan duk wanda ya harka da iran idan har ayyukan da kamfanonin suke na samar da agajin jin kai ne da wasu kayayyaki da aka halarta ya zuwa yanzu dai shirin intex bai fara aiki ba tukunna amma turai na fatan zuwa rani zai fara aiki kamar yadda ya kamata ministan harkokin wajen kasar mexico ya ce ya fara tattaunawa da jami'an amurka bayan da shugaban kasa donald trump ya yi barazanar sakawa kayayyakin mexico haraji kan ci gaba da samun kwararar bakin haure daga kan iyakokin kasashen biyu marcelo ebrard ya faɗi ta shafin twitter jiya juma'a cewa ya yi magana da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ta wayar tarho kuma ya ce ranar laraba za su gana ido da ido a birnin washington dc da yake mai da martani shugaban kasar mexico andre manuel lopez obrado ya ce ina son in jaddada cewa mu ba wanda za a firgita da barazana ba ne za mu bi hanyar da ta dace za mu kuma mutunta amurka da shugabanta donald trump amma duk da haka muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar to labaran juna na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an amurka na ikirarin rage yawan sojojin kasar da ke asiriya duk da yake dai sun ki bayyana adadin sojojin da suka rage a kasar domin taimakawa wajen share sauran gyauran 'yan kungiyar isis daraktar rundunar yaƙi da ƙungiyar is a pentagon chris mayer shine jami'i na baya bayanan da ya yi magana akan yawan sojojin amurka a siriya ya ce an kwashe yawancin sojojin lokacin da yake magana da manema labarai ya ce yawan sojojin da yanzu haka suke a siriya sun ragu sosai idan aka kwatanta da yawan su na baya kuma yawan sojojin zai ci gaba da yin ƙasa idan har suka ci gaba da rage su maganar miya na zuwa ne mako guda bayan da wakilin amurka na musamman a siriya jakada james jeffrey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa sojojin amurka a siriya sun ragu idan aka kwatanta da yawansu na watan disamba lokacin da shugaban ƙasa donald trump ya sanar da cewa zai kwashe sojojin amurka da ke siriya zuwa gida wani masanin kimiyya ɗan ƙasar Turkiyya kuma ɗan amurka wanda aka wasakko bayan kwashe shekaru uku a gidan yarin turkiya ya faɗi jiya juma'a cewa yana son ya koma amurka ya kuma ci gaba da yin aikinsa a ma'aikatar bincike a sararin samani da ake kira nasa sekna gold wanda ya zama ɗan ƙasar amurka an sake shi ne ranar laraba jim kaɗan bayan da shugaban amurka donald trump da shugaban turkiyya recep tayyip erdogan suka yi magana ta wayar tarho yanzu haka golj yana ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro yana kuma zaune a gidansa a birnin antakya da ke kudancin ƙasar dab da iyaka da siriya gold ya faɗa wa murya amurka lokacin wata hira jiya da shi a gidansa cewa matakan da aka gindaya masa na sakinsa shine ba zai sake komawa amurka ba kuma ya ce yanzu haka an dawo masa da fasfo ɗinsa amma baya son saɓawa dokar ta hanyar barin ƙasar. daga ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta ce ta kwashe 'yan gudun hijirar 149 da kuma wasu masu neman mafaka daga tripoli babban birnin ƙasar libya inda ta kai su ƙasar italiya don tsaron lafiyarsu tun ranar alhamis ne hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki waɗanda aka ceto zuwa wani gari kusa da rome waɗanda aka ceto daga ƙasashen eritrea somalia sudan da kuma habasha cikinsu har da yara ƙanana 65 yara sha uku daga cikinsu 'yan ƙasa da shekara ɗaya ne da haihuwa saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da aka sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin a Najeriya, mata da yawa da kungiyoyin kare haƙoƙin mata yanzu sun zuba ido su ga yadda za a dama da su a wannan karam. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, ɗaruruwan mata sun yi tattaki zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don gabatar da ƙorafe-ƙorafensu a kan su ma a dama da su, da kuma fatan kokensu zai kai ga kunnen shugaban ƙasa. wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi hira da wasansu ga abin da suke cewa barin samu cikakken sunan hajiya suna na binta kasamu to na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa me ya zafi wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zaɓe su kuma ya kamata a yi da mu matan da ke ciki a yi da su shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan kuma idan kina idan kina cewa ayi da ku me kike nufi a a ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komi ba ai dauki dora ma ake ta yi yanzu ba wai 'yan majalisa suka zaɓo inda ake so ba a dauki dora ake yi mu a banmu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba amma mu yanzu so muke yi mata a ba su babban matsayi a san da su kuma a ba su a gami za su yi a majalisar in Allah ya yadda an taba yi hajiya kuma ba a ji daɗi ba a'a ai sau ɗaya ne an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa ga mazan nan duk yawancinsu da aka sa babu wani abin abu da muka gani a zo a gani ga 'ya'yanmu nan na shan kwaya makarantu ba kyau titi ka hita a bige ka cikin gidanka a bige ka da inda ka yi kahin ka tahi sai ka yi alwala sau goma sha hudu ka shiga mota kahin ka isa inda za ka kusa sauke alkur'ani in kirista ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of jesus saboda kana neman taimako allah ya kai ka inda za ka gida lafiya to kuma shine za a ce mama an yi wani abu to wayannan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin ɗari kuke son a ba eh eh mu muka yi su kuma mun ma hisu tun da wasu duk guguwar baba buhari ta kawo su matan ba guguwar buhari ya kasu a a ilimin su ya kai su wallahi yo namiji na dare a najeriya mace za ta yi toce tasiri ai tasirin ta cikin gida a'a muna so mu ma a yi da mu muna so kuma a sa da mu yi insha Allah kuma Allah ya ba baba iko saboda baba ya ce zai bi gaskiya zai bi gaskiya zai yi cancanta zai yi komi to muna nan baba muna jiran mu ga cancanta Allah ya baka ikon yin cancanta addu'a muke maka An ci bari samu cikakken suna to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana hajiya maryam aliyu abdullahi fct amira form 1 abuja chapter na ga kin zo ne ke ma kina goyon bayan eh, eh, zanga-zangar da mata ke yi ne a kanuwa ta ba zanga-zanga muke yi ba mun zo ne muna neman mu kwatan mu kanmu yanci domin duk wani abu da ake yi a cikin najeriya ne tun ma ba lokacin idan yakin zaɓe ya taso ba mata suna fitowa ɗari bisa ɗari kwanmu da kwarkwatanmu amma idan Allah ya bada sa'a aka hau kan gwamnati sai ki ga rabon da za a bamu kalilan ne wanda mu kuma muna fata cewa ya kamata idan ba a ba ba a yi hamsin hamsin ba akalla ko da talatin ko talatin da biyar a ce mata sun samu akwai kasashen duniya da mata suke zama shugabannin kasa da manya-manyan mukamai amma a nan mu na najeriya sai ki ga kalilan din da aka ɗauka aka ba mata ma ɗansu maza suna ganin kunji duk me yasa za a bamu mun ko cancanci a bamu saboda ka dan Allah dan annabi shugaban kasa muna ka a duba al'amarin ka duba lamarin mata a bamu abin da ya kamata a bamu domin muna kokari kwarai da gaske sako sako ƙauye kauye duk zaka ga mata waɗansu ma da goyo ana zuwa ana yakin neman zaɓe da su to amma kuma idan aka ci muriyan ganga sai a yadda fata saboda haka muna kawo kukan mu gare ka mu mata tunda matan nan ba wai waɗansu wanda ba su da ilimi ba ne akwai iri irin mukami da aka sani maza suna rikewa mata ma suna rikewa a najeriya din kuma muna maka fatan alheri allah ya kawo zaman lafiya a najeriya wannan bala'o'i da fitinu da suke faruwa ubangiji allah ya mana jagora zunubanmu ya yi yawa laifuffukanmu sun yi yawa ya allah ka tausaya mana ka taimaka mana kuma ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu na najeriya allah ya ba shugabanninmu a dama su yi mana adalci. Me bari samu cikakken suna? Suna na Hajji Aishatu Adamu. To me ya kawo ku kofar majalisa? A mun zo mu roƙi Najeriya da shugabanta Baba Buhari su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaba ga ƙasar Najeriya. Kina ganin sai da mata za a ci gaba? A'a, mata su ne iyayen al'umma. su suke girmar da mazajensu na aure su suke girmar da 'ya'yansu maza da mata su ne masu tarbiyyar al'umma saboda haka mata kuma suna da ilimi amma idan aka zo wurin ne ba da mukamai sai ga kawai mata an mai da mu baya kawai mazan suke dauke wa'yansu mun mafi su sani inda aka nufa muna son mukamai tun daga minista har abin da ya kasa zuwa board zuwa menene zuwa shugabancin executive uh, offices muna so koma me za a ba namiji eh, idan aka ba namiji daya a ba mace ɗaya kuma ba faɗa muke ba roko muke To a gaida Madina Dauda, masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Madina Dauda da Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ina tsammanin ya kamata shi habila ko ku su 'yan adawa su gaya mana a hukumci wacce doka ce wadda ta ce bai cancanta ba don an tsayar da shi dan takara ya zamna minista. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. to akwai alamu cewa harkar zaben shekarar 2021 na jamhuriyar Nijar fa yana ƙara almashi a sanadin ɓullar Hamma Ahmadu a cikin 'yan takara. Ai sai kulte da bine, politikra bine a sindan fondore lasa Muryar shugaban jam'iyyar Madallu Lumana Hamma Ahmadu kenan cikin harshen zabarmanci lokacin da yake ganawa da magoya bayansa na kasar Turkiya a ranar Lahadi 19 ga watan Mayu mako guda kenan bayan da jagoran na 'yan adawar Nijar ya jagoranci wani gangami a birnin Accra na kasar Ghana. Manufar wannan zagaye na tsohon kakakin majalisar dokokin na Nijar shine jaddadawa magoya bayan sa cewa zaben shugaban kasa na 2021 ba gudu ba ja da baya in ji Muhammadu Abubakar Mai Duka kusa a jam'iyyar lumana wannan ya ba firzidan hamma amadu dama shi kewaya a yi abu gaba gare kuma ga jama'ar da gare kuma shi tabbatar musu shi a matsayi ne na Eh, president hamma eh, zancen takara ta kuma ya tabbatar da in shina da rai da lahiya in allah ya yarda zai yi takara a cewar kakakin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki asmanu muhammadu dawowar shugaban na model lumana gida domin tunkarar abin da ke jiransa shine mafi a'ala a maimakon zagaye a ƙetare kamar da 'yan ƙasa nan cikin gida suka san shi wane ne 'yan gestura sun san dan ya gudu ya bar nijar wani lahina ya yi ya saya bar nijar me yasa alƙalai ke neman shi ya zo ya amsa dalilin abin da aka tambaye shi da shi cikin gida ya kamata ya je 'yan kasa suna jira nai bayan jam'iyyar shi 'yan ƙasar nijar ma mu muna ciki muna jiran shi muna jiran shi zo shi faɗa mana menene program kin shi an 2020 Allah ka muna rai sai mu san mi yake sanya mai Nijar. To kai mutumin daga nan kana gudu. Tun a ranakun farkon bayyanar badakalar safarar jarirai Hama Amadu ke kallon abin a matsayin wata makarkashiyar siyasa da aka kulla da nufin ganin bayansa. Kuma yanzu haka magoya bayansa na cewa. Ki zo gida ko kan ki zo gida shi zama ne in hal lokacin da ya kamata ya zo akwai waɗanda kai mai kokowa nan ne Nijar. Na haka shi kanka ne ya sani kuma hankali ne kwanci. Ai duk shakka Sulemana ce. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to gaishe ka sule to yayin da muke jiran dawowar hamma madu gida idan zai dawo din bari mu juya kan waɗanda suke gidan suna kaddamar da tasu takara ta shugaban kasa a wannan zaben mai zuwa na shekarar 2021 allah ya kai mu mutane kamar su bazu muhammad kenan shi dai bazum din nan ko bayan matsalar da yake fama da ita na tabbatar wa 'yan nijar cewa shi haifaffan ɗan kasar nijar din ne har ila yana da wasu matsaloli suna ganin naka ya sha bamban eh, mr president kai ne shugaban jam'iyya mai mulki kai ne dan takarar ta kuma ga ka ministan cikin gida in eh, ni ban tsaya minister da interior wani abokina ne zai tsaya minister da interior akwai bambanci ne yau in don aka dauke ni ni na hita daga nan na koma ministan na tsaron kasa kuma aka kawo mu tarikalla aka mai da shi minister da interior ai ba a canza komai ba haba mana ya kamata mu yi magana da hankalin mu ko ko in na zama premier minister akwai wani abun da zai sake in ni na tsaya nan bai hana zaɓen na yi shi bisan ka'idodi in ni na bar wannan matsayin aka kawo wani aboki na nds tarayya shi ma ana iya mishi zargi sai dai suna so su ce mu bar gwamnati Eh, a je a sa gwamnati kamar yadda suke so na 'yan ba ruwanmu sa'an a gudanar da zaɓe wannan ko ka san dokan ƙasa gaba ɗaya ta hana haka. bazu muhammad kenan to akan wannan batu na yawan makaman da ke rataya a wayan shi bazum din ne za mu tashi a kashi na uku na muhawarar da shi yusuf din ya shirya mana a tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka hada da adamu manzo na ita jam'iyya mai mulki yanzu ta pnds tarayya da kuma habila rabiu na jam'iyyar adawa ta yan kishin kasa wanda ke cewa hakan fa ba za ta sabu ba bai yiwuwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema wanda gwamnati za ta kama mata yi bai yiwuwa a ce kana ɗan takaran kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ka hada da ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke dan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan akwatunan zaɓe wane ne ke kula da su ba jami'an tsaro ba jami'an tsaro na ƙasa ƙarƙashin wa suke ƙarƙashin ofishin ministan cikin gida suke duk wasu takardu da hukumar zaɓe za ta nema kula da su da sa ido da inda za su shiga jami'an tsaro ke kama ma hukumar zaɓe jami'an tsaron da suke ƙarƙashin kulawa hukumar cikin ministan cikin gida ministan cikin gidan da shi ne kuma ɗan takara wannan hankali bai kama shi kuma duk inda ake so a yi adalci ba yanda za a yi yarda da irin wannan tsari. Amma ana ganin Habila ba kuma damu ma da wannan zaben ba. Eh. Saboda na ɗaya babu wakilcin ku a hukumar zaɓe mai zaman kanta. Me yasa ba za ku tura wakilan ku ba a hukumar ta zaɓe domin ku ga yadda ake shirye-shiryen zaɓe? Mu ba ba mu damu da zaɓe ne ba. Hakika mun damu da zaɓe tunda kaga cikin damuwar da muka yi da zaɓe muna cikin kawance da su. Mu muna cikin kawance abinda ba yi cikin kawance sun sani. na ka hoto ka ce ma wani abubuwan da kuke so ku yi nan ba daidai bane in ana kawance irin wannan ba a yi wannan zaben ina zuwa magana za mu je zaɓe tana nan mun yi haɗi cikin sanarwoyin da muka gabatar muddin zaɓe za a shin huda na gaskiya amma da yake ita jam'iyyar pendes tarayya tana da wakili mai zaman zamanta a cikin wannan kwamitin abinda muke sakawa mu shirya daban daga baya abinda suke dawowa da shi su ce kuma gashi su kusa da habila an kara muku wakilai a hukumar ta zabe mai zaman kanta wanda a baya kuka yi korafi akan shi duk da haka kun ba koma cikin hukumar ba na gaya maka abun wani zagon kasa ne cikin shi mun kuma gane kamar duk lokacin da muke wasu batutuwa na tattaunawa tare da su muke su kuma mu gane ma juna mu fahimci juna amma daga baya sai wani salo ya bullo a ce kuma ba abin da muka ajiye ba shi bane za a aiki da shi wani daban ne za a aiki da shi sun yi daya sun yi biyu sun yi uku to muka ga abin kamar ya zama renin wayo kamar an doke mu a matsayin waɗanda ba su san ba ko abin da suke yi ne ko kuma a'a gani ake ko watakila muna bakin siyasa ba mu iya sanin duk abin da zaka iya kulla ba na makirci shi yasa muka ce to bari mu tsaya mu koma gehe guda mu yi kallon su eh, shi yasa muke kuka da irin eh, kan maganar zabe yan adawa sun yi korafin cewa bai kamata ba dan takararku na jam'iyyar PNDS tarayya Bazu Muhammad yana matsayin dan takara kuma har yanzu yana ci gaba da rike da yana ci gaba da rike mukamin sa na ministan cikin gida wanda ake gani ofishin ministan cikin gida shine ke da yuka da nama wajen shirye-shiryen zabe. Ina tsammanin ya kamata shi habila ko ku su 'yan adawa su gaya mana a hukumci wacce doka ce wadda ta ce bai cancanta ba don an tsayar da shi dan takara ya zamna minista ina son su gaya mana babu wata doka da ta hana babu wata doka da ta faɗi wannan doka ɗaya ce radda duk kotun koli ta kurkonsional ta tsaye da kotun tsarin mulki ta tsaye da 'yan takara ta ce ga 'yan takara na zaben shugaban kasa ko na zaben 'yan majalisa ko na zaben ƙananan hukumomi daga ran nan duk wanda yake da rigar minista ba ministan cikin gida ba ko ministan shara kake daga ran nan mukamin ka wannan wannan wannan kudiri da kotu ta dauka ya cire maka wannan riga ta minista kenan wannan lokacin kuma ba a kai shi ba wato zai ci gaba da rike ministan option nashi na ministan cikin gida har sai bayan kotun tsarin mulki ta tantance takarar shi muddin muddin shugaban ƙasa da prime minister sun ka ci gaba da bashi yarda da amincewa zai ci gaba da rike mukamin shi har lokacin da kotun koli ta tsaida ta ce an amince da takarar shi shi dan takara ne daga nan kuma shi kenan shi ba minista ba ne kenan yanzu riga malam masallaci ne yan adawa suke duka wannan kuma miye yake nuna tambayar da ka musu ta kamar kila wa kala ba za su yi zaɓe ba ba su da niyyar zuwa zaɓe yan adawa don duk abubuwan da suka yi duk taki taken da suka yi tun daga 2006 daga 2006 zuwa yau na hatan kan muje zaɓe kenan shi yana nuna shaidar ba su da niyyar zuwa zaɓe don saboda sun tabbata da zaɓe in aka je zaɓe haɗuwa za su insha Allah duk garanti da ya kamata duk tabbaci da ya kamata mu bada na shirya zaɓe ingantacce tsarkakacce an ba su shi kamar yadda ka haɗi sai ni an ƙara mutum suka a da mutum uku ne su musamman ma su yan mpn kishin ƙasa su ne suka kawo matsalar a ƙara yawan wakilai na 'yan siyasa na jam'iyyun siyasa kenan ka gani su ba zuwa zaɓe ba ne ba suke so matsaloli ne suke nema duk matsalolin da suka gindaya an amince da su to menene hujjar su na bisa shi zaɓe ba yanzu ka gani sai suka zo yanzu sai suka hudu matsala a jam'iyyar pendes tarayya ta tsaye da ɗan takararta kuma ɗan takararta shine ministan cikin gida kenan bai cancanta bai zamna ministan cikin gida tunda shine yake kula da zaɓe alhali ba shi bai ke kula da zaɓe ba zaɓe hukumar zaɓe mai zaman kanta ita ke kula da zaɓe hukumar zaɓe la seni est une autorité indépendante de tout pouvoir amma karka manta karka manta an ce hukumar zaɓe zaman kanta take batta ƙarƙashin kowace hukuma amma karka manta wannan hukumar zaɓe da kake magana babu wakilcin yan adawa a ciki wakilcin yan adawa kamar yadda na gaya maka malam isufu su ne suka ki zuwa su suka ki zuwa tunda matsalolin duk da suka gindaya an yi maganin su sun ce wakilan hukumomi su yan jam'iyyar PNDS tarayya ne an ce musu to wakilan hukumomi an cire musu 'yancin yin zaɓe ba su da yancin in aka ce yau a cikin hukumar zaɓe an yi muhawara ba a samu jituwa ba za a je ƙuri'a su wa'annan wakilan hukumomi ba su da yancin su je ƙuri'a kenan wa'anda za su je ƙuri'a wakilan jam'iyyun siyasa da wakilan wani hula su ne za su je ƙuri'a kenan ina ina matsala take to a sheku to da yake ana kallon takarar bazum muhammad kamar ci gaban gwamnatin yanzu ta isu muhammadu ce shirin gaba zai ta'allaka ne akan ayyukan ci gaba ko aka san haka da ake ganin ita wannan gwamnatin ta pnds tarayya ta isu muhammadu ta samu kuma za mu diddigin inda ake samu kudaden gudanar da duk wannan ayyukan idan ma an yi su ba su suka ne ko kuma yaya aka samu su muna fata za ku kasance tare da mu a shirin na tafi yanzu muna godiya ga su bakin namu adamu manzo da habila rabiu da kuma musamman shi wakilin namu yusuf abdullahi da ya shirya mana wannan shiri kuma suka yi mana shi daga can yamai a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a washington ku huta lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya Allah subhanahu wa ta'ala as wa ana ajzi yan uwana ku da bautar ubangiji a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadunmu ka samu daga cikin intattu a wannan wata na Ramadan amin mai albarka alkarimi ramadan watan falalar Allah ba ma hauni samu kattari da rabo a watan nan ramadana shaidani ko al'ada kasuwar ka sassauci za ka yi kar tsada ko ka faɗa Allah zai baka don ramadana Kunga kasuwanni sun tashi dan ramadana malamai suna ta kira da hali kan mu tarbiya da halayyar banza a ramadana sai kuta watar a sassauci don ramadana